واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين كتنا lokacin da muka yi alkawari mai ƙarfi da ku a kan bin Musa da karɓar abin da ya zo da shi daga wajen Allah, muka ɗaukaka dutse a saman ku don tsorata ku, muka ce da ku, ku riƙe abin da muka baku na attaura da kyau, ku saurari abin da ya zo da shi ji na karɓa idan ba ku yi haka ba kuwa za mu sako muku dutsen a kanku sai kuka ce mun ji da kunnuwanmu amma mun saba da ayyukanmu bautar ɗan malaki ya tabbata a zukatansu saboda kafircinsu ka ce da su ya kai wannan annabi tir da abin da imaninku yake umartar ku da shi na kafircewa Allah inda dai ku mumine ne saboda imani na gaskiya babu kafirci tare da shi